Timoti ta biyu Sura ɗaya Bulus manzon Kiristi Yesu ta wurin nufin Allah bisa ga alkawarin rai wanda yake cikin Kiristi Yesu, zuwa ga Timoti ƙaunataccen ɗana, alheri jin kai da salama daga Allah Uba da kuma Kiristi Yesu Ubangijinmu su kasance tare da kai. Godiya Na gode wa Allah wanda nake bautawa, kamar yadda kakanni kakannina suka yi da lamiri mai tsabta, yadda kullum dare da rana ina tuna da ku a cikin addu'o'ina; sa'ad da na tuna da hawayenka, nakan yi marmarin ganinka don in cika da farin ciki. An tunashe ni da sahihiyar bangaskiyarka wadda a farko ta kasance cikin kakarka Lois da kuma mahaifiyarka Yunis, yanzu kuwa na tabbata tana cikinka. Ƙarfafawa don zaman aminci Saboda haka ina so in faɗakar da kai, ka lura da baiwan nan ta Allah, wadda take tare da kai ta wurin ɗibiya maka hannuwa na Gama Allah bai ba mu ruhun tsoro ba, sai dai ruhun iko na ƙauna da kuma na kamun kai. Saboda haka, kada ka ji kunyar ba da shaida game da Ubangijinmu, ko kuma ka ji kunyata, ni da nake ɗan sarƙa saboda shi, sai dai ka haɗa kai tare da ni cikin shan wahala saboda bishara ta wurin ikon Allah, wanda ya cece mu, ya kuma kira mu ga rayuwar tsarki, ba saboda wani abin da muka yi ba, sai dai saboda nufinsa da kuma alherinsa. An ba mu wannan alheri cikin Kiristi Yesu tun fil azal, amma yanzu an bayyana ta ta wurin bayyanuwar Mai Cetonmu, Kiristi Yesu, wanda ya hallaka mutuwa ya kuma kawo rai da rashin mutuwa a sarari ta wurin bishara. A wannan bishara ce aka naɗa ni mai shela da manzo da kuma malami, shi ya sa nake shan wahalar da nake sha, duk da haka ba na jin kunya domin na san wanda na gaskata da shi, na kuma tabbata cewa yana iya kiyaye abin da na damƙa masa, amma don wancan rana, abin da ka ji daga gare ni, ka kiyaye shi kamar tsarin sahihiyar koyarwa cikin bangaskiya da ƙauna cikin Kiristi Yesu, ka kiyaye kyakkyawar ajiyan nan da aka damƙa maka amana, ka lura da ita da taimakon Ruhu Mai Tsarki wanda yake raye a cikinmu. Ka san cewa kowa a lardin Asiya ya juya mini baya har da Figelus da Hermegines, bari Ubangiji ya yi wa iyalin Onif jin ƙai domin sau da dama yakan watsar da ni bai kuma ji kunyar sarƙoƙina ba, a maimakon haka ma, sa'ad da yake Roma, ya nemi ni ido a rufe sai ya same ni, bari Ubangiji ya sa ya sami ƙai daga Ubangiji a wancan ranar, ka sani sarai yadda ya taimake ni a hanyoyi daban-daban a Afisa.